duba wannan tasha mai salon kaya 24 tv kadan na subscribe kana ka zama karamar domin samun shirye-shiryen mu kamar haka kasashe da dama sun yi tir da kuma Allah wadai akan matakin da matasan ƙasar Nijar suka ɗauka tun bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana ba zama a matsayin sabon shugaban ƙasa. matasan dai suna ganin cewa ba a yi wa muhammadu usman adalci ba inda hukumar zaɓe ta bayyana cewa ya faɗi a zaɓen da aka yi zagaye na biyu na ƙasar nijar wannan ne dalilin da ya sa matasa da dama daga ƙasar Nijar suka fito suka fara zanga-zanga kana kuma suka ci gaba da fasa kayayyakin gwamnati wanda yake mallakin su ne manyan furofesas da kuma manyan malamai haɗi da manyan masu hangen nesa na yawan wa matasa faɗa akan abin da suke na ɓarnatar da kayan gwamnati bugu da ƙari ana ƙara sanarwa da matasa cewa idan har sun faɗi zaɓe ko kuma wanda suka zaɓa bai ci zaɓe ba ko wata hanyar da za su je su kai ƙara a kotu ba wai su fito su fara faffasa kayan gwamnati ba Fatanmu shi ne Allah ya kawo zaman lafiya da ɗaukaka a cikin ƙasar Nijar kuma matasan da suke wannan ƙasar su ma Allah ya ƙara dafa musu kuma ya sa su gane gaskiya su daina ɓarnatar da kayan gwamnati. Bugu da ƙari Muhammadu Usman muna yi musu fatan Allah ya bashi haƙuri idan har wannan shugabancin alkhairi ne a gare shi Allah ya bashi shi nan gaba a zaɓen da za a gudanar bayan shekara hudu. bugu da ƙari kada ku manta kowane lokaci ku ci gaba da bibiyan ma shafin mai suna hausa blog tv kana ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sababbin shirye-shiryenmu